This is the first time that the votes have been allowed to count. Yanzu ne aka samu aka yi wa 'yan Najeriya zaben adalci ƙuri'unsu suka yi aiki. in ji shugaban najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari a lokacin da yake karɓar takardar shaidar lashe zaɓe buhari ya ce gwamnatinsa za ta dage wajen hana ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa da ya ce ya fi komai ma muni wajen karya ƙasa Buharin dai da ya ƙara samun ɗimbin 'yan rakiya na kutsa na same shi don jin karin bayani. Na gaya masu sai mun shiga za mu ga iyakar ɓarnar da aka yi kuma za mu iyakar ƙoƙarinmu mu gyara. Shugaban hukumar zaben Farfesa Jega na farin cikin kammala aikin da ya ce sam bai fuskanci takurawa ba. Duk wasu abubuwan da ake faɗa na cewa ko an musgina mini ko an neme ni in bada kai bori ya hau ko ana neman a matsanta mini a tursasa mini in yi wani aiki na magudi fi sabilillahi bata faru ba. Eh, duk abin da muka ce gashi muna nema wanda zai taimaka mana don a yi aikin nan ya yi inganci a samu nasararsa an yi mana. Jam'iyyar PDP ta bakin sakataren kwamitin ta na amintattu sanata Walid Jibrin ta ce ayi haka Allah ya hukunta. Magana na shugaban ƙasa na yarda da zaɓen nan da aka yi na kuma yarda da Buhari ga ya zama shugaban Najeriya ya kashe abubuwa da yawa musamman ya hana tashin hankali wadda zai iya faru a ƙasar nan. da yau ina tabbatar maka ba don jonathan ya yi wannan magana a ƙasar nan ba da jega ya faɗi sakamakon nan ga kowanne to da tashin hankali za a yi ko da ce an murɗe wannan zaɓe da ƙasar nan yanzu tana cikin mummunan tashin hankali mu yi haƙuri mu yi ladama mu ƙara ƙarfin gwiwa saboda gina fati namu ƙungiyoyi da sauran jama'a na nuna mu baya ga buharin da a hukumance zai amshi ragamar mulki ranar 29 ga watan Mayu wato watan gobe. Comrade Nu Toro ya raba takardar taya murna daga kungiyar kwadago karkashin ayuba wabba a kungiyar kwadago tana da shirin yin aiki da gwamnatin shugaba mai jiran gado janar muhammadu buhari na tabbatar da cewa an ƙara hakkin ma'aikata da talakawa najeriya ga baki daya na tabbatar da cewa an inganta yanayin rayuwarsu na tabbatar da cewa tattalin arzikin najeriya ta bunƙasa Sheikh Abdullahi Balalau a nasa bangaren ya yaba wa shugaba Jonathan ne da amincewa da kaye don zaman lafiya. Kalmar da ya na taya murna ga shi sabon shugaban kasa mai shigowa wannan ya nuna lalle demokaradiyya ta samu gindin zama a Najeriya muna nasiha ga shi sabon shugaban kasa da ji tsoron Allah ya ɗauki kowa nashi da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba Allah na faɗi cikin alkur'ani. inna Allaha ya murukum an tu'addul amanati ila ahliha rahotanni dai sun nuna mutane da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar murnar nasarar buhari da shi kuma buhari ya buƙaci a yi musu addu'ar rahama da yin tsid na minti ɗaya don juyayi nasiru da Ali kayan murar amurka daga abuja najeriya lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama